yau yammaci ne na alhamis 25 ga watan sha'ban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1431 daidai da hudu ga watan august shekara ta da goma. a ci gaba da karatun wannan littafi mai suna ƙidatul imam malik a salafiya na mustapha abu sufyan allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi kamar yadda kuka ji sunan littafin haka abin yake lalle aƙidan imamu malik imamu darul hijira to ƙida ce ba sallafiyar aƙida yake da ita sai dai abinda mala yake kan bayyana mana abin takaici malaman mazabin malikiya da suka zo daga baya to sai suka ɗauko aƙidan ash'ariyanci suka tallata suka yada a matsayin su kuma irin nasa aƙidan kenan saɓanin aƙidan da shi imam mali yake da ita da kuma aƙidan almajiran shi da waɗanda suka biyo bayan almajiran shi cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga malikiya irin su ibn abdulbarri da dai sauran manyan malamai kamar su mai risala ibn abu zaid alkarawani da dai sauransu to in ba manta ba malam da yake yi mana bayani don gane da dalilin da ya sa shi rubuta wannan littafi ya faɗa abubuwa guda biyu to yana kan bayyana mana na farko to sai lokaci ya ƙure mana a wancan karatu namu da ya gabata bayanin da yake shine irin malaman da aka samu da kuma irin littattafan da suka bayyana na aƙida da na tafsiri da na sharhohin hadisai waɗanda suke ɗauke da bayanai akan aƙidan ash'ariyanci waɗanda kuma malaman malikiya ne suka rubuta wasunsu wasunsu kuma su malaman malikiyan ne suka yi sharhinsu tumala yana kan yi mana bayanai ne har inda yake bayyana mana malaman da ake ganin su ne suka shigar da aƙidan ash'ariyanci ko malaman malakiya ne zuwa maghrib maroko kenan a inda malam yake cewa wannan abin ya faru ne a cikin karni na biyar bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko malaman da ake ganin sun yi wannan aiki na shigar da wannan bakar aƙida zuwa maghrib akwai abu zar alharwi wanda ya rasu ne hijira na da shekara 434 sannan akwai alkadi abubakar bin albakilani wanda ya rasu hijira da shekara 403 sannan akwai almahadi ibn tauramat wanda ya rasu hijira da shekara 524 ne waɗannan malamai su ake ganin sun taka rawan shigar da aƙidan ash'ariyanci Magreb kuma waɗannan malamai ne daga cikin malaman mazabin malikiya to yau karatunmu kai tsaye zai tattauna mana ne dangane da waɗannan malaman da yadda su kansu suka tsotsi wannan guba na ash'ariyanci da kuma yadda suka fesa ma al'umma kuma sai ake ganin cin da malaman malikiya ne to shi kan shi imam malik dan anas to shi ma yana da ƙida ne na asha'ira wanda al'amarin ko ba haka yake ba ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai ya ce wa amma abu zar alharwi amma shi abu zarri alharwi faƙar ƙala zahabiyu fisiyar siyar hakika al'imamu zahabi ya faɗi a cikin littafin shi siyarwa alamin nubala a mujalladi na sha shafi na 557 anhu ya yi bayani dangane da abu zarri alharwi inda yake cewa a khazal kalama wa ra'ayu abil hasan al-ash'ari shi abu zar <clears throat> alharwi <clears throat> ya koyi wannan aƙida ne na ilmul kalam da kuma wasu daga cikin ra'ayoyi na abul hasan al-ash'ari shi malam abul hasan al-ash'ari matsala ka samu tattare da shi mahaifinshi shi ya kwanta ya rasu sai mahaifiyar shi da ta tashi yin aure sai ta aure abu ali ajubai shugaban muguwar aƙidan nan ta mu'tazila da ya taso sai taso gaba ɗaya na kore sufofin allah gaba ɗayansu kamar dai dama an san yadda su mu'tazila suke to bayan da ya karatu ya karatu sai ya sauka daga kan wannan aƙida amma ba duka ba sai kuma yana tabbatar da siffofi guda bakwai alhayatu al'ilmu alƙudura al'irada da sauransu kun gano wannan da kyau ku daga ƙarshe kuma allah maɗaukin sarki ya azarta shi ba to zuwa ga wannan abul hasan al'ash'ari ashari ake danganta wannan aƙida na asha'ira kun gano wannan da kyau ku ka samu littafin shi mai suna ibanatul ahkam al'ibana an usul diyana da kuma al-maqalat islamiyyina wa ikhtilaf musallina duk wannan malami abul hasan al-ash'ari ya bayyana tuban shi da bara'an shi ga wannan aqida na asha'ira gaba ɗayanta ina fatan mun gane wannan da kyau to suna danganta kansu su asha'ira zuwa ga malam abul hasan al-ash'ari to ya koyi wannan aqida ne alal qadi abi bakar ibn tayyib kenan shi abu zar malami shi akan wannan aƙida shine alkali abubakar abu tayyib kun gano wannan da kyau ko a wajen shi ya koya aƙidan a sha'ira ya dibe ta ya magarib da ita mala ya ce wa bassa zalika bi makka haka ya yada wannan aƙida na asha'ira a kasan makka wa hamalahu anhu al-maghariba malamai da suke zuwa ƙara karatu ƙasan makka suna yin karatu a wajen shi wannan malami ba haka suka gunsu wannan aƙida suka tafi da ta ƙasar can maghrib suka baza ta a can malai ce ilal maghrib suka kai wannan aƙida zuwa ga maghrib wal andalus kuma suka kai wannan aƙida zuwa andalus ina fatan mun gane wannan da kyau malam ya ce wa dan allah ku ce su fita ne malam ya ce wa ka abin walid albaji almutawaffa sana kamar malam abin walid albaji wanda ya rasu hijira na da shekara 474 ina fatan mun gane wannan da kyau waɗannan dukkaninsu malamai ne waɗanda sun koyi wannan bakar ƙida kuma sun kai ƙasansu mahala ya ce wa ƙabla zalika kanat ulama ulmagari maghrib la da fil kalam kafin faruwar wannan matsalan su malaman magare, ko sun zo kasashen makka da sauransu suna koyon karatu to al'amarin ilmul kalam ba sa kansa a ciki bal ya taƙannun alfiƙiha abinda suke shine suna koyon fiƙihu ne wal haditha suna koyon ilimin hadithi awil arabiya ko kuma su koyi larabci su abinda suke kenan kun gano wannan da kyau ko wala ya hudu na filma a kulat ba sa zurfafawa ba sa shiga al'amarin aƙida da ake amfani da hankali wajen tantance su ba abin da ya haɗa su da wannan ilimi na kalam ina fatan kun gano wannan da kyau <clears throat> malam ya ce wa ala zalika malaman da suke akan haka wanda su ba sa koyan ilmul kalam in ka gan suna koyan karatu ko dai fiqhu ne ko hadisi ko larabci haka malam usaili da abul walid ibn al da abu umar at-talamnaki uh, da al-makki al kisi da abu umar ad da abu umar ibn abdulbar wal da wasu malaman dai waɗannan malamai ne na maghrib ana da yaƙini zuwa andalus suna da kyakkyawar aƙida wanda ba su koyi wannan muguwar aƙida na asha'ira sun kai su ba wannan shine ɗabi'ansu to bayan wucewar waɗannan malaman to waɗanda suka biyo bayansu irin waɗannan guda uku abu zar alharwe da abubakar alkali da dai sauransu su ne suka koyi wannan ilmul kalam suka kai kasashensu allah ya sauwaka malai ce wa ƙala bin taimiya fi dar'u ta'arudul akali bin naqal a in farko shafi na ɗari 271 yake cewa wa kana abu zar alharwi kada a haza tariqat ibn al shi wannan babban malami abu zar alharwi ya koyi hanya ne na ibn al-baqilani wanda shi ibn al-baqilani yana daga cikin malaman ilmul kalam wa adkhalaha ila al-haram da ya koyi wannan ilimi daga wajen shi sai ya shigar da ilmul kalam cikin harami wa ƙaru ana cewa innahu awwala man adkhala ila ilal haram wannan malami shine malamin farko wanda ya fara kai aqidan asha'ira cikin garin makka wa anhu akhadha zalika man akhadha min ahli al-maghrib daga wajen shi ne malaman maghrib suka yi karatu su koyi ilmul kalam suka kai kasashensu fa innahum kanu yasma'una alaihi al-bukhari sun kasance suna zama suna koyan sayyid bukhari a wajen shi wa ya'khuzuna zalika anhu sai su hada da koyan wannan ilimi da ilmul kalam a hannun shi tare da ilimin hadisi da yake koyar da su sayyid bukhari malai ce kama akhazahu abul walid albaji kamar yadda abul walid albaji shi ma ya koyi ilimi da yake dauke da aqidan asha'ira a wajen shi sun marahilal baji ilal iraq bayan da baji ya karatu a wajen wannan malami albakila ne sai ya ɗibi wannan aƙida na asha'ira sai ya ƙasan iraki da ita mun gano wannan da kyau ko jama'a kun ji yadda ake fasin fasin da wannan muguwar aƙida ko wannan ya zo ya ɗiba ya can da ita wannan ya ɗiba ya can da ita wannan ya ɗiba ya can da ita wa akhadha ko albakila ne. mala ya ce an abi ja'afarin as-sammani al-hanafi alkadil mausil sahibu bin al-baqilani wannan babban malami alkalin mausil aboki ne kudda ko kuma ɗalibi ne na shi shine wanda ya koyar da wancan malami mai suna abi ja'afar as-sammani ina fatan mun gane wannan da kyau shi kuma ya ɗibi wannan aƙida ya yi ƙasansa da ita wa ammal baqilani amma shi malam baqilani kuwa qala ibn asakir fi tabyin al-kadhib al-muftari al-imam ibn al-asakir ya fada cikin littafin shi mai suna tabiyinu kadhib al-muftari a shafi na ɗari da ishirin daidai yake cewa ya yi bayani an hudangane da bakila ya ce illa annahu khallafa ba'adahu min talamizihi jama'atun kathira da yawa su ana sa ran wannan aqidan ta mutu daga nan to sai zama ya bar almajirai masu ɗimbin yawa waɗanda suke kan wannan aƙida tashi ta aƙidan asha'ira sannan tafarraqu fil bilad da ya mutu ya bar su maimakon su tsaya nan sai suka farfasa kasashe jama'a kuna fahimtar yadda wannan aƙidan take samun yaduwa ko <clears throat> malamai suna tashi daga kasashen su suna zuwa wata kasa koyon karatu to a can suke koyo wannan aƙidar wannan malam bakila ne harsashi ne shi ne yada wannan aƙida da ya mutashi ya karantar da ɗalibai masu ɗimbin yawa wannan aƙida yana mutuwa su kuma sai suka bi duniya suka ci gaba da yaɗa ta malai ce aksaruhum bil iraq wal khurasan mafi yawancinsu suna ƙasar iraki ne wasu kuma suna khurasan ita ce iran na yanzu malai ce wani zala minhum ilal maghrib rajulani malaman da suka tafi maghrib daga cikin ɗaliban bakilani akwai mutum biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki abu abdullah al'andi radiyallahu anhu wabihin tafa'a ahlul kairawan a wajen wannan malami abu abdullahi la'andi mutanen kairawan mutanen garin su mai risala suka amfana da ilimin shi wata raka biha min talamizihi shi ma ya karantar da almajirai masu ɗimbin yawa a wannan kairawan malam ya ce mabruzina waɗannan malaman sun bayyana mashahir kuma sun samu shahara jama'atun mutane ne masu ɗimbin yawa shi kan shi malam mai littafi ya ce a daraktu aksaruhum malam ibn asakir ya ce ya haɗu da yawa daga cikinsu waɗanda almajiran wancan malami abu abdullahi al'andi ne wanda ya koyo wancan aƙida daga wajen malamin shi bakila ne daga nan shi ya ɗauko ta kawo ta ƙasar magrib daga nan ta yabu ina fatan mun gane wannan da kyau malai ce ka duba wancan littafi shafi na ɗari biyu zuwa na ɗari biyu da sha bakwai allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce wa zalika li annal bakila ne domin shi malam bakila ne kama kana ra'asul ash'ariya kamar yadda ya zama shugaba ne <clears throat> na asha'ira to kana aidan ra'asul malikiya bil mashariq mun ma wannan da kyau ko a gabashin duniya to shi limami ne babba daga cikin limaman mazabin asha'ira haka yake limami babba daga cikin mazabin malikiya ina ta mun gano wannan da kyau malai cewa huwa ma kana hafizan lil muta'allimin al-maghariba kai ya shaddu ilaihin rihal li talab fiqihi haka wannan malami ya kasance babban malami ne wanda dukkanin ɗaliban maghariba shi ke ɗaukan ɗawainiyansu ya sauke su in sun zo neman ilimi to sai ya zama duk ɗalibai daga ƙasar maghrib morocco in za su je neman ilimi to wajen shi suke zuwa sauka suna koyon fikihu wa kanu ya na ma'a zalika manhajahul ash'ari to a nan sai su koyi wannan manhaji nashi na ash'ariyanci fil aƙida a wajen aƙida jama'a kun fahimci wannan da kyau ku. matsalar da yake faruwa shine za su taso daga garuruwansu za su zo wajen shi koyan fikihu to daga nan in sun koyi fikihu ba su tsayawa a nan sai ya karantar da su wannan aƙida na sha'ira sai su yi dakwanta sai su yi ƙasashensa da ita ina fatan kun fahimci wannan da kyau haka suka koya haka suka saba haka suka ƙware haka suka taure ta ƙasashensu malai sai ce wa amma bin taumarat amma shi ibnul taumarat mala ce fagairu khafin ala ahadin ba wanda abin al'amarin shi yake ɓoye gare shi ma kama bihi min juhudin min ajali tarsikhil aqidatil ash'ari fil maghrib kowa ya san irin gudunmawan da ya bayar wajen kafa wannan aqida na ash'ariyanci a maroko malam ce kalal marakishi malam marakishi ya fade fil mu'jam a shafi na 188 ya ce wa kana ala mazhabi abil asal ash'ari shi malam tawmarat ya kasance yana kan wannan manhaji na abul hasan al-ash'ari fi aksar al-masail a mafi yawancin matsalolin aƙidan da a sha'ira suke a kai illa fi isbat sifat sai dai wajen tabbatar da siffofin Allah ne kakkumanta shi mai gidan mazabin gaba ɗaya abul hasan al-ash'ari ya tsotso ne daga mu'tazilawa su kuma mu'tazila ba su yadda da siffa ko ɗaya ga Allah ba ko mun gano wannan da kyau ku in an ce ar-rahman Allah yana da siffa na ya za su ce ba su yadda ba Allah na da hannu za su ce ba su yadda ba Allah na da kaza ba su yadda ba su gaba ɗaya ba su yadda da ko ɗaya ba to bayan da ya karatu sai gane su mutazila batattu ne to sai ya komo yake kokarin getta al'amuran sai ya da sufofi guda bakwai kamar yadda muka yi bayani to shi wannan malami da ya karatu a wajen shi to sai ga ai malamin nashi abul hasan al-ash'ari shugaban mazhabin ash'airan to yana da matsala fa innahu wafaqa al-mu'tazila fi nafai fi nafaiha sai ya mara ma ah, mu'tazila baya wajen kore siffofin Allah gaba daya guda bakon ma da abul hasan al-ash'ari shine gidan mazhabin ash'airan ada ya yarda da su to shi sai kuma ma bai da su ɗungurungun su ba malai cewa fi masail alkalila ghairuha akwai kuma ma yan matsaloli nan da can wanda shi bai riga ya ma yadda da su ba gaba daya ina fata mun gane wannan da kyau ka ku ga karatun yana ta ɗibin yana ta surawa ana ta bayanin malamai sun yi kaza malamai sun yi kaza za a zo kan madaran karatun abin da littafi yake karantarwa wajibi ne a nuna mutane su wasu malamai ne suka ɗibi wannan ilimin suka kai shi ta ina ka samu wannan muguwa kidan in ka san tarihin abu za ka iya tsayawa ka fahimce shi fahimtar da ya kamata ina fatan mun fahimci wannan da kyau malaki sunna ba da ha'ula'i falafa kasirun bayan waɗannan malamai guda uku sun gabata sai aka samu wasu jama'a masu ɗimbin yawa sun zo min mazatihin daga cikin almajiransu wa min gairihim da wasu ma wanda ba ɗalibansu ba mimman aminu ala tarkisi al-mu'taqid ashari waɗanda suka yi aiki wajen kafa wannan aqida na asha'ira wa zabbi anhu da kare ta wa atabarahu al sahiha kuma ka ɗauke ta matsayin aƙida ingantacciya allati bu Allah ya ataqida ghayruha wanda su a tunanin su ma bai halatta musulmi ya ƙudurci wata aƙida in ba ita ba ina fatan mun gano wannan da kyau wani aƙida na asha'ira jama'a ita ce a ƙasar nan shi sa ke ta rikici da malamai an ce a ƙura koma a bi salam annabi da sabai sun ce a tsaya kan wannan muguwar aƙidan a mutu a ji a shiga wuta kun gano wannan da kyau kana taba su ba su da dalili a kur'ani ko hadisi akan tabbata akan wannan bakar aqidar Allah shi kiyaye halayci wa min haula daga cikin malaman da suka yi aiki wajen kafa wannan aƙida na asha'ira a maghrib akwai abul walid albaji wa abul hassan alqabisi wa abu imran alfasi wa abu abdullah almaziri wa abubakar ibn al'arabi wa zauruhun da wasu malamai ma daga cikin waɗanda so so goyi bayan wannan aƙida na asha'ira kuma suna ganin bin wannan aƙida shine tafarkin tsira ina fatan kun gane wannan da kyau malam ce wa qala abul hasan muhammad bin abdulmalik al-karji ash-shafi'i fi kitabihi babban malami abul hasan muhammad dan abdulmalik al-karji ba shafi'i ne wannan malami ya faɗi a cikin littafin shi mai suna الفصول في الأصول عن الأئمة الفهول إلزاما Sunan البدع والفضول سنة اللتاف يربط كنان يكي تشوى وقد افتتن أيضا خلق من المالكية hakika an samu halittu da yawa sun fitino daga cikin 'yan malikiya bi mazahibil ash'ariya sun bi wannan mazhabi na aƙidan ash'ariya wa hazihi wallahi sabbatun wa'ar malai ce wannan zagi ne a kansu abun kunya ne a gare su wa faltatun ta'udu bil wabal sannan zamewa ne da za ta kai zuwa ga halaka wannan kal da shiga maruruwa a lahira wasu da da shiga mummunan makoma a wajen allah madaukin sarki ƙudurce wannan aƙida na asha'ira malai ce alamun ta ilma zahib ha'ulai la'immatul kibar ga duk wanda ya kauce ma mazhabi na waɗannan manya-manyan malamai su ma malik da sauransu waɗanda su ba su bi wancan muguwar aƙida na asha'ira ba allah ya sauwaka to wannan shine dalili na farko da ya sa malam ya rubuta wannan littafin dama kan kumanta ya ce mana dalilai biyu ne ko dalilin farko shine karancin a yawancin littattafai waɗanda aka rubuta su da sunan na malikiya ne da suke ɗauke da waɗannan aƙidoji na asha'ira wanda aqidan imam malik ita kuma ba aqida bane na ash'ariyanci aqida ce salafiyar aqida ina fatan mun gane wannan da kyau shine malam ya tsaya ya bayyana maka tsaf ya aka yi malaman malikiya na maghrib wanda sun fi kowa kokarin yada mazhabin malikiya a duniya suka koyo wannan muguyar aqida na asha'ira suka kai kasansu kuma suka kai sauran ƙasashe. kun gane wannan da kyau ku wanda har ma ka ɗauka. ai shi kanshi imam malik din ma yana bin aqida ne na asha'ira alhali ko ba haka bane wannan shine dalilin farko da yasa malik ya rubuta wannan littafin afani dalili na biyu qillatu man kataba fi hadha almawdu karancin malaman da suka yi rubutu akan wannan matsala almuhim matsala mai matukan mahimmanci na bayyana aqidar salaf da kuma bayyana aqidan imam malik fi asrina malam ya ce musamman a wannan zamani namu fala a'lamu man afrada aqidatal imam malik bit tasnif yace a iya sane shi shi dai bai san malamin da ya ware littafi musamman ya yi rubutu yake bayyana aqidan imam malik ba illa shekuna almagrawi sai babban malamin su malam almagrawi fi kitabihi kabir a babban littafin nan nashi da ya rubuta mai suna العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات سنة ya دي ربو تاكينا عقيدة السلفية yanayin yadda take a mahangan tarihi da gwargwadon yadda al'amuran al'amuranta yake wajen fuskantar ƙalubalen da ke ta na miyagun akidu wannan malami ya rubuta wannan littafi ya tabbatar a cike cewa hatta shi kan shi imam malik yana da aƙidar salafiya ne ba aƙida na ash'ariyanci da yake yadawa ba malai cewa kazalika li muhammad bin abdurrahman al-khamis haka akwai wani babban malami mai suna muhammad dan abdurrahman al-khamis risalatu sagira shi ya rubuta wata 'yan risala ne dan karamin littafi ne bismi sunan littafin nashi aqidatu imam dar hijra malik bin anas kunji sunan littafin aƙidar imamu malik limamin gidan hijira maliku dan anas kina akwai tafe guda biyu da aka rubuta ko ɗaya na babban malamin shi almigrawi ɗaya kuma na malam alhamis to waɗannan littattafai malam ya ce wa ƙadista fattu min kitabai ne haƙiƙa na fa'idantu daga waɗannan littattafai guda biyu wa zittu alaihima ziyadatun kafira kuma na ƙare-ƙare da yawan gaske a cikin littafi na wannan wanda a cikin waɗancan littattafai bai same su ba kun gane wannan a cikin wannan littafi ya ɗibo da yawan matsaloli a cikin littafin malam mai megarawi da malam alhamis ya zuba a nan sai kuma ya je ya farauto shi sai ya ƙara taratan fil azwi wa wani lokaci ya ɗibo bayanai wajen danganta magana ga wanda ya fitar da ita ko kuma takharijinta da bayyana nagartanta da sauransu wa taratan fin nusus al'aqadiyya wani lokaci hatta nassoshin aƙidan ma a cikin wancan littattafan ya samo su al-ma'thura an al-imam malik wanda aka samo su daga imam malik imam al hijra malik ce wa man qarana bayna ma kataba duk mutumin da ya gwada rubutun da waɗancan malaman suka yi wa maka tabtu da ni rubutun da na yi alimar sidiq ma aqul zai gane gaskiya abin da na faɗa ina fatan mun gane wannan da kyau lalle ya fa'idantu da nasu amma akwai ƙare-ƙare wanda kuma babu a nasu ina fatan mun gane wannan da kyau kenan wannan littafi in muka bi shi makarance shi tsaf to zai haskaka mana waɗancan littattafai guda biyu saboda abubuwan da ke cikin su an gayyato su an kawo su nan allah ya sa mu dace mahala ya ce wa katta wasatu fi bayani sihatul athari al-mashhur haƙiƙa na yalwata wajen yin bayani dangane da bayanin bayanin nan da aka samu shahararren bayanin nan anil imami malik wanda aka samu daga imam malik da ke cewa alistiwa ghairu majhul daidaituwar Allah akan al'arshi abu ne wanda ba a ce ba za a ce ba a san shi ba abu ne sananne walkaif bayani dangane da yadda Allah ya daidaitu gairu ma'alum wannan babu wanda ya san shi dan ba wanda ya taba ganin Allah wasu alu anhu mutum ya fara tambayar wai sai ya gano ya Allah ya daidaito da ce atun wannan bid'a ne kun gano wannan da kyau ko wannan ba daidai bane ne kaji Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa kaji e kayi da e to shikenan amma ya Allah ya daidaitu ba wanda zai iya maka wannan bayani duk duniya cin da ba wanda ya ga Allah kun gano wannan da kyau ko ya ce mana kuma mun yarda to imam malik shi ya wannan maganar kenan a cikin aqidan maluku Allah na sama amma tambayi malaman kasan nan ka ce musu musamman yan bid'a Allah na ina za su ce maka yana ko ina saboda wannan ita ce aqidan asha'ira allah shi kyauta mala ya ce bima la'allaka la tarahu fi kitab ba maki ba za a gani wannan bayani a cikin littafi da yadda ake takhrijin shi aka bayyana inda bayanan suke ba da ingancin magana zuwa ga imam malik sai a cikin wannan littafi mala ya ce kamar safattu min naqulin azizatin haƙiƙa kamar yadda na amfana daga wasu bayanai da na ciro masu ban sha'awa أوردها محمد الأتبي تلميذ مالك في كتابه كما يندى ونمالمي من سنة محمد الأتبي طالب مالكني أتكل shi من سنة المستخرجة malamin ya ce ya fa'idantu da wannan littafi shi ma matuka lam ara ƙalaha naqalaha anhu mimman tarajjamu lahu duk malaman da suka yi bayanin tarihin maluku ba wanda ya tsaye bayanin wannan magana na alistiwa wa ghairu majhul wal kayfu ghairu maqul was su'alu anhu bid'a turin wannan malami Muhammad al-Atibi malai ce hakika ya amfana da littafin wajen takhrijin wannan asari da aka samu daga Imam Malik imamu Darul Hijra kun gano wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace kaga wannan malamin yana sai yana maka shi salafi ne duk maganan da ya samo daga wajen wani bin markaɗe ta ya zama na shi ba hankaka bane mai da ɗan wani naka ka ji bayani wajen wani sai ka ɓoye sai ka mai da maganan yadda ka san dama kai ka fare ta wannan ha'inci na cikin ilimi Allah ya sa mu dace malai yace wal muta'ammil fi hazil aqida al mubaraka yajidu anna malikan rahimahullah duk mutumin da ya lura da wannan aƙida mai albarka ƙwarai zai gane cewa lalle shi imamu malik jara ala usulin salafi ya gudane ne a bisa aƙidar salaf filaitikad wajen aƙida musbitun lima asbatuhu maluku yana tabbatar da duk abin da salaf suka tabbatar da shi kafin mai kamewa ne an manhajil mutakallimina baya shiga cikin ilmul kalam ko kaɗan mu'ridun anil bida'i imam malik yana kaura kai dangane da bid'a wa ahliha da su kansu yan bid'a kenan maliku baya bid'a kuma babu ruwan shi da yan bid'a ina fatan kun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu to cin da maliku baya bid'a kuma babu ruwan shi da bid'a shi kenan sai ya ja baki ya shuru ya kyale suna cin karansu ba babbaka malai ya ce fatarahu sai ka ga shi imamu malik fisifati dangane da sufofin allah yuqarriru wujuba imrari sifati wa ijra'iha ala zahiriha yana wajabtar da a tafi da waɗannan siffofi na allah maɗaukin sarki a bisa da aka ji su a zahirinsu Allah ya ce yau shafi an saƙin kar ka ce ranar da ka za a sha wahala baka fassara shi ala ha ba a ranar da Allah zai yaya ƙaure shi ya ƙaurin Allah yake ba mu sani ba amma mun yi da Allah yana da ƙauri saboda ya ce yana da shi mun gano wannan yadda layi fauka aidihim maluku sai ce yadda ka ji hannu ya faɗa hannu amma ya hannun yake tambayan bid'a ne sanin yadda hannun yake ba wanda ya sani yadda da shi shine imani shi ya tabarkin tsira jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine aqidan maluk amma su a sha'ira malaman bid'a na ƙasan nan to su kuma saɓanin haka suke Allah shi kyauta in ce hannu sai ce ƙarfi ko ce kudura ko ce irada da dai sauransu kuna fahimtar wannan da kyau ko za a ce Allah maraukin sarki na saukowa duk ƙarshen dare daga sama can can inda yake zuwa saman duniya sai ce su ba su yadda da wannan ba in ya sauko waye ba ajiyan can saman waye sa ka wannan tambayan la yasalu amma ya fa'alu ba tambayan Allah kan abin da yake mu hum yusaluna kai ne in kai sai a tambaye ka haka ne kuma shi Allah laysa ka mislihi shay'un Allah ba iri na ba irin ka ba irin kowa bane ya ce na saukowa eh ya saukan Allah yake shi ya bar ma kai ya sani amma mun yi daina saukowa me ya kamace mu shine mu ci moriyan saukowa me yake faɗi waye mai tuba waye mai bukata waye mai kaza waye mai kaza za a biya mashi je ka ci moriyan wannan daga lokacin da ka yarda da wannan bala'in da za ka shiga shine sai ka musu abubuwan gaba daya bayan ka musa su sai kai makanka hasaran cin moriyan waɗannan bayanai jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu malam sai yake cewa ala ghairi ta'wil imam malik ya ce a yadda da waɗannan siffofi na allah kamar yadda suka zo ba tare da murɗe ma'anansu ba wasan rahabi isbatihi sifati listiwa'i wal uluwi lillahi sannan imam malik ƙara ya fito ya tabbatar da siffa ta daidaituwar allah a saman sammai birbishin al'arshe shi khilafan lima alaihi muta'akhiru ashabihi saɓanin abin da 'yan baya daga waɗanda ke danganta kan zuwa ga mazabin shi suke a kai su ba su yadda allah madaukin sarki a sama yake ba ku kalli sanda shek jafar ya karantar cewa allah yana sama nan da nan malaman bida suka kai karar shi fadan gargajiya ko ba su yadda ba ko mun gano wannan da kyau ko haka ya tafi fadan shi da mutum ɗaya ya raka shi ya je ya faɗi zantakan shi ya ƙura'ar na bai tsaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau aka kore su kuma har yau ba su tuba ba kuma duk inda aka je za a yi zance haka din ne dai haka za a kore su saboda haka Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani haka manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisai haka sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i ne suka tabbata kan wannan aqida na kwarai sune ko qarni khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum Allah ya tsare mana imanin amin malam ya ci gaba da cewa wa haka za ƙaunuhu haka zancen imam malam yake fi ba sifat dangane da sauran siffofi kan nuzuli kamar saukar allah walwajihi wajihi kamar fuskan allah wal yadaini da hannayen allah wal kalamu da maganan allah wa ghairuha da makamantansu kama sai a ti ta jami'i bi iznihi kamar yadda nan ɗanɗana ake maka in an shiga cikin littafin za a zo yi bayanai dalla-dalla da takharijin da kowa zai gane aqidan imam malik ya yarda da cewa allah yana saukowa a duk ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya allah yana wane ne mai roƙo a bashi wane ne mai tuba a karba, wane ne mai bukata kowa abin da yake so ya miƙe a wannan lokaci roƙi allah to yan biya sai ce to ɗaya bisa uku na ƙarshen daren najeriya yana fara karfe kaza ne na amerika karfe kaza ne na kaza wasa ka wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko a wajenka shine wannan bambancin yake amma ina ruwan allah ne wannan bambancin da kai kake gani dangane da layara allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida haka ne ko ba haka ne sai ce wani rahu qariba duk mutumin da ke kokarin kora wannan siffa na saukan Allah mu shabbihi ne yana kamanta Allah da 'yan adam ne da yanayin yadda rayuwar shi take to sai ke ganin Allah ma haka yake kuma haka Allah ke rayuwa to sai ga ba zai yi Allah ya rayuwa irin nashi ba sai ya kore ai shi Allah laisa kamislihi shay'un ne Jawa mun gano wannan da kyau ko to mu dai annabi ya gaya mana Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na karshen dare mun ji mun fahimta mun fahimci ma'anan kuma mun yi imani da shi a haka wannan shine aqidar salaf wannan shine aqidan annabi wannan shine aqidan imamu malik haka huska ina fata mun gano wannan da kyau za a ce wajihun lahi ba za su ba su ce fuskar Allah ba sai su ce nufin Allah wannan tawili ne mummuna Allah wajahu ya ce fuska to shi wanda yake kore ma Allah sifa to sai ga to shi na da fuska ya za ce Allah na fuska kaga ya kamanta Allah da shi sannan sai kore ma Allah sifa wannan muguwar kida ne Allah yana da fuska fuska irin tashi wanda babu wanda ya santa laisa ka mislihi shay'un walam yakul lahu kufuwan ahad ba wani abu irin Allah walidaini Allah yana da hannaye biyu kuma hadisi annabi ya ce duk hannayen ma dama dama ne to ya hannaye suke Allah shi ya ba mu kai sani bai gaya mana ba na mu sani amma mun yadda Allah yana da hannu kuma hannayen ma dama ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau haka wannan aqidan imam malik take wal kalam Allah yana magana cikin maganan da yayi yayi magana da annabi Musa annabi da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi shi ma ya ji maganan Allah amma bai ga Allah ba yasa mawaki ya ce rabbana ya kai kai kaji inda ba wani wanda ya je wanda kai da kafanka kaje ka jiwo sauti ba irin na dan adam ba Allah ya sa mu dace mala ya ce wata rahu haka za ka sami imam malik fi mas'alatul iman dangane da mas'alan nan na imani yukarriru qawla ahlus sunna yana tabbatar da maganar ahlus sunna ne cewa annal iman lalle imani qawlun wa amalun magana ne da aiki domin akwai wanda suke cewa imani magana ne kaɗai ba aiki a cikin shi za mu zo a wajen za ku ji ko su waye kuma wannan aƙidan tana nan a ƙasan nan wai mutum kawai ya ce la ilaha illallah shi kenan shi ya shiga gidan gado ba fita ko mun gano wannan ya ta taɓar gaza yana ka tobara sai ce ai ya ce la ilaha illallah kuma baya aikata ayyukan la ilaha illallah hasali ma ayyukan da yake yi warware la ilaha illallah yake yi jama'a kuna fahimta ko to imam malik ya yi da cewa al'imanu qawlun bil lisan wal amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb kuma gano wannan da kyau ko mala ya ce yazidu wa yanqusu imani yana karuwa kuma yana raguwa akwai muguwar aqidan da zamu zo za mu tattauna su suna ganin imani abu ɗaya ne sandararre kawai baya karuwa baya raguwa a tunaninsu da imanin annabawa da imaninka ku mu yanzu to iri ɗaya ne kawai za mu za ku su da izinin Allah to shi aqidan Imam Malik imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa yana ƙaruwa ne sakamakon aiki na ƙwarai da mutum yake yi kuma yana raguwa ne sakamakon mugun aiki da mutum yake yi kuma Qur'ani ya bayyana ko liyazdadu imanan ma imanihim mala yace wai tafadalu sannan imanin wani yana ɗaran mana wani wa listis na fihi ja'izun kuma togaciya dangane da al'amarin imani halal ne me ma'anan togaciya ka ce ni mumini ne insha Allah ku gano wannan akwai wanda suka ce in ka ce ana mu'minun ni mumini suka ce anta kafirun mun gano wanda sai ka ce insha Allah kun gano wannan wasu kuma suka ce in ka ce ana in sha Allah suka ce ka zama kafiri wato ma kana shakkan imanin ka ko <laughs> kun gano wannan da kyau ko jama'ar musulmi wajibi ne ku tsaya ku san waɗannan aƙidojin ba saboda suna nan suna yawo a ƙasan nan suna yawo a ko ina ko malamai suna nan suna karantar da su kai ba za ka fahimci wannan abin ba sai in ka san su in kana sauraron su musamman a watan azumi za a fara ɗana su yanzu a gidajen rediyo suna shirme kun gano wannan za ka fara jesu a ko'ina suna ta taɓar gaza iri-iri da sunan musulunci kuna gano wannan da kyau ku wani ka ce ana mu'minun to shi ke nan ka zama kafircin da baka ce insha Allah ba wani kana cewa insha Allah to ka zama kafiri duk masu waɗannan aƙidun in mu zo fa za mu faɗi sunansu aƙida kaza ne suwa na ke da ita aƙida kaza ne suwa ne ke da ita kamar misali yanzu aka ce suwa ke zagin sahabbai sai ku cewa haka za ku gane mu'tazila suwa ne ke kora sufofin Allah da sunayen sufofin Allah gaba daya suwaye eh kun ce yan bid'a duk ka hada su gidansu ne amma ai gidan daban-daban ne kamar tashar mota ne akwai kumburin dunka akwai hayas haka ne da sauransu mu'tazila suke kore siffofi su tabbatar da sunaye jahamiya suke kore mai sunaye da siffofi jahamiya su ne mabiya jaham dan safwan almajiri ne ga ja'adu dan dirham kure kiyaye wannan su kuma mu'tazila almajiran abu al ne shi ma ya tsotso wannan bid'a ne daga jaham dan safwan ina fatan mun gane wannan da kyau to daga wannan bid'a na mu'tazila a sha'ira suka tsotsa sai suke tabbatar da sunaye ga Allah amma kuma siffofi sai su kore duka sai kwaya bakwai kadai to ga ka da duka san waɗannan za a zo su wane ne maturidiya wannan aqidan na kore ma Allah siffofi ɗan shi'a suna da shi aqidan kamanta Allah da kama irin na mutane ɗan shi'a suna da wannan in lokaci ya baya a yau mun zo da littafin nan za mu karanta za ku ji inda 'yan shi'a har tsawon allah da kaurin allah da karfin allah sai da suka fada da fatan mun gane wannan da kyau allah ya tsare mana imaninmu to kun ga wajibi ne zaman dogon san wannan ana tambayanka su wane ne ke kora sunaye da sufofi sai ka ce jahamiya mabiyawa jamu dan safwan waye malami shi sai ka ce ja'adu ɗan dirham suwa ne ke tabbatar da sunaye su kora siffofi sai ka ce mu'tazila almajiran wane ne sai ka ce almajiran abu ali aljubba'i suwane ne ke tabbatar da sunaye da siffofi guda bakwai sai ka ce su ne a sha'ira waɗanda ke danganta kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari mun gano wannan da ke ku a hankali a hankali za ka zo ka ji sauran kamar yadda in ka tashi bayani kai tsaye za ka ce masu zagin sahabbai su ne 'yan shi'a kuna gane wannan da kyau jama'a allah shiryar da mu na fara fahimtar kun fara gane inda aka sa gaba allah ya shiryar da mu mara yake cewa khilafan lil ashariya sabanin ashariya wal murji'a da murji'awa wal jahamiya da jahamawa wa nahawuhum da makamantansu kaga waɗannan asha'ira waɗannan masu alwujudu wal qidam wal baka'u su ne fa asha'ira mun gano wannan da kyau ko masu littafin hayatul islam masu karanta littafin ibrahim laqani da junna waɗannan littafan gaba ɗaya kafirci ne a cikinsu ba musulunci a ciki kun gano wannan da kyau ko to su ne masu cewa su ba sai yadda yanka ta cewa ana mu'minin ka ce insha Allah ba za mu ji su wane ne murji'a ne da murji'a su kuma jama'a aikin amma aiki ne mai sauki kun gano wannan da kyau ko cin da ba gashi ana karatun ba aikin zai wahala ne in ya zauna ba in ya kasance ba a zauna karantar da mutane ba amma kaga kenan imam malik bai da aqidan ash'ariyya imam malik bai da aqidan murji'a imam malik bai da aqidan jahmiyya bai da aƙidan wa mutazila bai da aƙidan shi'a bai da aƙidan maturidiyya da sauran batattun da zamu zo zamu je su kinan imam yana da aƙida ce salafiyar aƙida Allah shirya da mu malai ce wa amma fi mabhasil qadar amma dangane da abin da ya shafi kaddara kuwa fa qawluhu kazalika qawlu ahlus sunna maganganun imamu malik maganganu ne na ahlus sunna wa anna kulli shay'in bi qadarin sun yadda kaman yadda Allah ya faɗi komi da kaga an yi shi an yi shi ne da kaddara mun ga wannan da kyau ko wa anna Allah khaliqu af'al al-ibad Allah shine wanda ya halicci ayyukan bayi khairuha wa sharruha alkhairinta ko sharrinta khilafan lil qadariyya sabanin yan qadariyya kaga imam malik ba qadari bane kuma ba qadiriyya ba ƙadiriya su ne a kano masu kiɗa a masallaci ba su ba wannan ƙadiriya wannan kuma ƙadariya su ne wanda suke cewa an gaga mutum ya yi ƙarya wannan shi ya ga dama ya yi ya fi ƙarfin allah ne ya yi ba cikin sanin allah ya yi ba allah bai da yadda zai yi da shi ne ya yi ƙarya kun gano wannan da kyau ko da dai sauransu jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko allah ya sa mu dace ya ce wa amma fi babil bida'i wa masailil kalam amma dangane da al'amuran bid'a da kuma al'amuran ilmul kalam fakana rahimahullah sai imam malik allah ji shi ya kasance min ashaddin nasi na an zalika ya fi kowa kausasawa da hani dangane da abin da ya shafi ilmul kalam da kuma dukkanin wata irin bida'a. wa qala saha anhu fi ghairi ma atharin ya tabbata ba asari ɗaya ba na haihu shadid irin halin da maruku yake hani mai tsanani anil bida'in lati a hadasa hal mutakallimuna irin bido da malaman ilmul kalam suka kirkiro wa ghairuhum da wasu imam mali yana hana wannan hani matuka malik ce wali haza a aqwaluhu da wannan sai zama maganganun malik wa muwafaqa wa muwafiquhu a أهل bida. da duk abin da da wanda ya dace da malik suna karo kai tsaye da 'yan bida'a wa za'igina da waɗanda suka karkace an sunani salaf daga tafarkin magabata min ashaddi a ƙawali ahalil bida'i haya hayalihim ya fi kowa min ashaddi a ƙawal ya fi kowa tsananta magana daga cikin ahalus sunna hiyalihim wanda yake fuskantar 'yan bida'a da ita ina fatan mun gano wannan da kyau ya bi kowa tsanantawa ya bi kowa kausasawa dangane da al'amarin 'yan bid'a da kuma ita kanta bid'an tasu falillahi barru min imamin allah ya saka mai imam malik da albarka ma a shaddu a sunna irin yadda yake da jajircewa wajen bin sunna wa muharibatihi lil bid'il mudilla da kuma irin yadda yake yakan bid'a da take batarwa ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa ya laita atba'ahu kai can mabiyan shi sara ko gaira sabili sunna fil itiqad waɗanda suka bi wata hanya ba ta sunna ba wajen su wa malu ila aqaid al ash'ariyya suka karkata zuwa ga aqidan nan na ash'ariyya al muhdafa wanda aka kirkiro ta alimu haqiqata qawla imamihim sun san aƙidoji da fatoyin malaminsu dangane da irin waɗannan miyagun aƙidun bal wa ƙaunu talamizatihi kuma sun san mazantattuka da fatoyi da aƙidun almajiran shi wa ashabuhu almutakaddimin da kuma waɗanda ke bin mazhabin shi waɗanda suka gabata wallati hiya aula bit taqlid min ghairiha wanda wannan aƙida na malik kuma almajiran shi da 'yan mazabe shi na farko suke a kanta ita tafi dacewa a koyi da ita sama da wannan aƙidan da aka ƙirƙiro na ash'ariyanci malai cewa hususan musamman ma wa annaha nafsa qawala bakiya in mace salaf kuma ma daɗin gushi ita wannan aƙida na maluku ita ce aƙidar sauran malamai magabata irin sabu hanifa irin sa imam shafi'i irin sa imam ahmad dan hanbali irin sa imam lais irin sa imam auza'i da sauransu gaba waɗannan limaman da ake koyi da su a ƙidan sa ƙidan salaf ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace mahalai cewa kada hakal ijma'u an haza haƙiƙa dangane da wannan ijima'i na salaf malami ya ba labari dangane da ijima'i ghaira wahidin ba mutum ɗaya ba minnan min a'immati sunna daga cikin limaman sunna suka ce ai dukkanin malamai magabata na kwarai sun hada kan cewa wannan aƙida ita ce aƙidan imamu malik ijma'i ne ita ce aƙidan dukkanin limaman fikihu wannan ijma'i ne malai ce wa min asharihim daga cikin malaman da ya fi kowanne shahara kuma ya ce an yi ijimai akan haka ahadu a immatul malikiya alkibar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazabin malikiya wa huwa imam ibn abdulbarri annumari almaliki shi ya ba da labarin haka rahimahullahu allah ya ji kanshi shi faƙar ƙala kitabin kitabit tamhid ya fada cikin littafin shi mai suna at-tamhidu lima fi muwatta min al-ma'ani wal من المعاني maani wal asanid a juz'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar mahala ya ce ahalus sunna majmu'una alal yace dukkanin sun hada kan tabbatar da siffofi ga Allah kenan duk mai kora siffa ko mai mata wuri ba Ahlus sunna bane ko da ya ce shi ahlus sunna ne ƙarya yake yi domin ahlus sunna sun hada kan wannan malai ce alwarida wacce ta zo kullu hafil qur'ani wa sunna waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da sunna wal imanu biha kuma sun haɗu cewa a yi imani da su wa hamluha alal haƙiƙa a ɗauke su a bisa haƙiƙanin yadda al'amarin yake la alal majaz ba a ɗauke su akan majazi ba za ku zo ku je su wane ne ke ɗaukan sunaye na Allah da sufofin shi a matsayin majaz ba hakika ba ko me suke nufi da majaz ko me suke nufi da hakika Allah ya sa mu dace mala ce illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika sai dai ba sa cewa ga yanda abin yake wala yuhadduna fihi sifatun mahsura sannan kuma ba sa iyakance su ce ga yanda siffan take ga takaitaccen yanda al'amarin nata yake ina fatan mun gane wannan da kyau to jama'a tun daga yar wannan magana yar kaɗan barin ɗan tsakura maku wata yar magana yar git wanda uku kuma ta ba cikin karatun littafin al-irshad ila sahih al mun zo da shigen irinta mun ɗan yi bayani kai tsaye dangane da mutanen da ke tabbatar da cewa wai allah maraukin sarki yana da siffa irin na 'yan adam malam yake cewa wa ha'ulai irin waɗannan mutane almumathila almushabbiha su ake ce masu misalta Allah masu kamanta Allah da bayan shi wa minhum daga cikin irin waɗannan batattu akwai tawa'ifun min shia wasu bangare na yan shi'a wa ala ra'asihim babban su wanda yafi kowa irin wancan katobara da gaza sunan shi Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidi Hisham an Hakam dan Shi'a rafidanci shine zagin sahabbai za'in firkatun hishamiya shine shugaban shi'a hishamiya alladhi za'ama anna Allah sab'atu ashbarin bi shibri nafsihi wanda yace wai Allah madaukin sarki bai wuce dani kamu bakwai ba ya kwatanta da hannun shi yace Allah bai wuce haka ba ka jona haka haka wai tsawon Allah bai wuce kamu bakwai haka ba mu gano wannan da kyau ko ta'ala Allahu an zalika Allah ya fi karfin haka wa za'ama anna jabala abi qubais al'azam minhu kuma ya cewa wai dutsen nan na abu qubais da ke maka ya ma fi Allah girma ومنهم أيضا هشام بن سالم الجواليكي daga cikin waɗanda ke da irin wannan muguwar aƙida ko wani ɓatacce mai suna hisham ɗan salim aljawaliki alladhi za'ama anna allaha ala in insanin wanda shi ya ƙudurta cewa allah maɗaukin sarki yana kan sura ne da kama irin na mutum wai allah kamar shi in inda ka ga mutum haka allah yake allah ya sauwaka wa aidan har ila yau mimma zahara ila hazal mazhab na daga waɗanda suka karkata suka bi wannan muguwar mazhabi dawud aljawaridi akwai wani ɓatacce mai suna dawud aljawaridi wa ibrahim bin abi yahya al-aslami wa ghaira ha'ula'i min mushabbahatir rafida banda waɗannan ma akwai cikin 'yan shi'a masu kamanta Allah da bayan shi duk sun faɗi waɗannan maganganun ومن المشبهة ومن المشبهة أيضا har ila yau akwai waɗanda suke masu kamanta Allah da mutane akwai hululiyatu sufiya su ne 'yan shi'a wanda ake ce masu 'yan hululiya su ne waɗanda ake ce ma 'yan faila in baka fahimce su ba ina fatan mun gane wannan da kyau duk siffa da kama Allah sai su kwashe sai su ba imamansu kamar yadda suke cewa ga ɗaya daga ciki wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuldi bila hutani, is annani khalifatu tijjani mawhibatun min sayyidil adnani man shakka fiha ara wa asma min haythu la yara al fata wa yasma'u wannan siffan wane ne wai duk wanda ya so ni ko ya gani wai zai shiga aljannan nan na dawwama ba tare da ba ƙarya yake ba kuma duk wanda ya shakka ina jin shi ina ganin shi ta inda bai ji na kuma bai gani na wannan sifan wane ne da hausa suke cewa menene idan ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wane ne idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina waye wannan amma sai aka ce wani shehi ne ke da wannan siffan kun gano wannan da kyau ko kuma aka ce kadai yake bai kamata sa ba wane ne kadai yake bai kamata sa ba yana nan ba a cikin littafin fatawar maula ba kuma har yau ba tuba an bar wannan abun ba har yau ko har mu koma ga Allah za mu ta fallasa wannan abun inda wannan an ci mutuncin addinin mu ne inda jama'a sun koma sun yi wani addini ne can gaba ka ce sunan shi guru maharaja ba musulunci ba zai su ta tsiyansu ba ruwanmu ko kuma addinin buda ba ruwanmu amma sai aka ce islam kuma ka ce wai su ma yadda da su a cikin musulunci da wannan kafircin ba zai yiwu ba shi ko yadda ne akan shi a ba kanku ku su kowa ɗiwar da zaɓi bakin shi gaskiya ne amma yana daga cikin ka'ida Allah ce latubayyinannahu linnasi wajibi a bayyana wa mutane wala taktumunahu kar a ɓoye shi ƙaru a ƙarartum kun yadda wa khastum ala zalika isri qalu a ƙararna an yi alkawari za a bayyana ba za a ɓoye ba ba dalilin da yasa sa ɓoye ba duk wanda yake ganin abun bai mashi bai tuba ina ta mun gane wadanda kyau ya ce ba dole bane na fita wannan baki da mu bane ƙarya ne kenan ka zauna lafiya ko an faɗi sai ka ji ba da kai yake yi ba amma kana ji da kai yake to aqidan ku ne kuma kafirci ce Allah shi kiyaye mala ce wa ba'du ghullatihim da wasu daga cikin masu wuce gona da yada cikin su haisa jazo alallahi mulamasa ta yadda suka halatta cewa za a iya shafan Allah har a gaisa da shi wal musafa a gannu da Allah wa anna ba'd al-muslimina yu'aniqahu fi dunya wal akhirah wasu daga cikin shehunan su ma suna za su rungume Allah haka mun gano wannan da kyau ko sannan wai juzu ru'yatahu za a iya ganin Allah ba shi suke cewa sun gani shi ba wa ziyaratu fi dunya kuma za a iya kai ma Allah ziyara ma a duniya shine aka samu wani takadari a Kano yace ana iya aika ma da Allah wasika ma kuma hayyara fala a gidan rediyon tarayya na Kaduna ma an sa wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan bayanan da muka karanta ku duba littafin alfarku bainar firar shafi na 214 zuwa 216 da tafsir fiddin shafi na 71 zuwa 76 da almilal wa hal na shahar satani jiz'in farko shafi na 118 da 123 da sharhu tahawiyya jiz'in farko shafi na 261 da kuma wannan littafi mai suna fatwal hamawiyyatul kubra Allah madaukin sarki ya sa mu dace ga karatu ya karatu jama'a ga lokaci ya kure mana za mu saurara nan sai in allah madaukin sarki ya rayar da mu da rai da lafiya gobe za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana fasbanaka allahu wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum